انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون مؤمنين gaskiya su ne waɗanda idan aka ambaci Allah maɗaukakin sarki sai zukatansu su ji tsoro zukatansu da jikinsu su miƙa wuya zuwa ga biyayya da ɗa'a idan aka karanta musu ayoyin Allah sai su lura da su, su fahimce su, su ƙara imani akan imaninsu, kuma ga Ubangijinsu kaɗai suke dogara wajen samun amfani da kawar da ɓarna.